rahotannin da ke fitowa daga garamar hukumar kukawa a jihar borno na nuni da cewa wasu mahara da ake hoton 'ya'yan kungiyar boko haram ne sun kai hari kan mazauna garin a ranar asabar da marace inda aka ce sun halaka mutane da dama sannan suka sawa garin wuta wannan hari dai shine karo na biyu cikin makonni biyu da aka yi kan mazauna wannan garin na kukawa wanda cikin makonni biyu ne ma waɗannan mahara suka afka kan jama'an da ke garin daidai lokacin da suke gudanar da sallar mangariba wanda aka ce sun halaka mutane 113 wannan karan kuma da misalin karfe biyar da rabi na marace ne dai waɗannan mahara suka sake afka mazauna wannan gari wanda aka ce sun yi ma wasu yankan rago sannan suka sa bindiga suka bindige wasu kuma suka sa wa gidajen mutane wuta ga ma dai abinda wani mazaunan garin da ya samu ya tsere ya shaida mun tawaita raho game da irin abubuwan da ya auku duk da cewa sautin mai sa ta fita da kyau ba jiya ne ko yau me faru sun yi barna ne su boko haram din sun kashe mutane sun kashe mutane guda hudu sun sun kashe mutane guda hudu so an yanka musu kai an masu waye kai eh, eh su waye ka yanka kai gaba sun kuwa kamar su boko ba ba wanda ba a samu nasara kansu ba a samu an kama kodai ko an kashe kodai ba akwai suke sun kashe yanzu mutanen kuka yanzu wani hali suke ciki ganin cewa bai wuce sati biyu ba aka kai masu wannan hari suna rika kani kai yanzu haka akwai suna kawo akwai suna san adadin mutanen da aka kashe yanzu tabbas guda mun guda wanda muka gani yanzu dai tabbas gani muka muka daga baya kuma kuma suna gudu mun ko ko da ba sa ba soja yana gudu na ga maka suna kudu, ba kare ba suna gudu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya